Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sa sashen hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau sha uku ga watan Janairu na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan taimakekeniya to abin ne yanzu aka rasa a rasa taimakekeniya yanzu da aka yi masu arziki yanzu masu kuɗi aka yi mai arzikin da idan yana da naira dubu ɗaya da ƙyar zai ci naira ɗari shida a gidansa duk a makota za ta tafi da yi wa addinin allah hidima Francis ka gare bakon da aka gayyata a zauren namu ya yi magana. Gaskiya ne. To muna tafe da ƙarin bayani. To jama'a a cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da masu ruwa da zaki akan wannan batu na taimakekeniya. sannan abokin aikinmu mahmud lalo ya tattauna mana da ɗan jarida jafar jafar domin jin abin da ya kwadaita masa taimakawa magajiya dan batta sannan daga bisani kuma muna tafa da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. To jama'a da farko za mu fara da amsar tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce menene tasirin kafafen sada zumunta ta fannin taimake taimakekeniya ga kuma yadda kuka amsa mana. To amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Shehu Adamu Rijau inda ya ce suna da tasiri sosai gaskiya domin ta hanyar su na samu taimako sosai kuma nima na taimakawa wasu. To shi kuwa Sani Muhammad Maradin cewa akwai bila adadin saboda nima na taimaka ta wannan kafa na tallata ciwon wani matashi mai ciwon hauka. Aka kai shi asibitin koyarwa na uh, ah, ABU Zaria da aka duba lafiyarsa har kuma ya warke. To sai kuma amsar Abdulrazak Muhammad Potiskum inda ya ce gaskiya suna da matukar tasiri wajen taimakekeniya domin nima na haɗu da wata mata ta hanyar Facebook lokacin ina makaranta a garin su kuma ta taimaka sosai musamman ma lokacin azumi. Shi Alhaji Kabiru Highlanders cewa ya Assalamu alaikum yadda gobe. ai wannan kafa tana taimakawa sosai wurin taimake keniya da fatan waɗanda ba su sani ba za su sani ku tashi lafiya. To Hafiz ya karanto mana amsar mu ta ƙarshe a yau kenan mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. a shekarun baya dai an san kasar arewa da kokarin yin taimakekeniya amma yanzu wannan zance na so ya zama tarihi don haka wannan zauren ya ga dacewar tattaunawa akan wannan batu bari mu je ga mahmud ibrahim kwari domin jin tattaunawarsa da bakin da ya gayyato a zauren namu masaurari assalamu alaikum barka da kasancewa da ku a wannan lokaci da za mu tattauna game da lamuran da suka shafi yanayi na taimakekeniya a tare da ni akwai hajiya amina umar hussein lauya ce 'yar gwagwarmaya sannan kuma akwai aminu mai dawa fage ga ma'abuta kafofin labarai musamman cikin gida sun san malam aminu a fage na siyasa da yake jefa maganganu da karin magana iri-iri sannan sai alewa irin ta da malam abdurrauf wanda mutum ne wanda ya taso a karkara ya yi almajirci ya shigo cikin gari ya zama gardi mutumin karkara ne amma kuma wayayyen birni don haka yana da ta cewa a ainihin da zai gaya mana malamai barkanku da zuwa malam abdullahi da kai zan fara wai a shekarun baya a ƙasar. hausa ko alarjin arewa na najeriya za ma ka iya cewa ka tsallaka da wasu sassa na jamhuriyar nijar ko kamaru na ka ce kasar hausa ta ta fantsama irin wannan yankuna yaya zamantakewar al'umma take ne musamman ta wannan fuska da muke magana ta wato batu na taimakekeniya to alhamdulillah kamar maganar taimakekeniya da ka tambaye ni zan iya gaya maka kaɗan daga ciki taimakekeniya na jama'a yana faruwa ne tun lokacin da za ka yi aure idan aka ce har ka isa aure to jama'ar da abokanka komi na ɗakin amarya fa su za su yi maka su za su je su saro ƙasa su za su zo su yi maka gayya a ja ruwa a kwaba su za su je su buga bulo in tubali ne na hannu duk su za su duk abin da ake na kan ɗakin nan su za a zo a yanta a yi masa baibaya a yi wani ɗaki wanda za a kafa tuta wasu su sa dan kwali wasu su sa tasa in an zo lokacin da za a yi gayyar da za a su za su zo su yaɓe su zo su shafe a daka makuba a yi daɓe a daka makuba a shafa a ɗakin a yi makwalliya in za a ɗora wannan kan ɗakin za a yi gayya na samari a zo a ɗauka a ɗora a zo a sa kara a nemi kara a kewaye maka a ƙauye kenan a zo a tona maka ban ɗaki a gyara ma komi a daɓe dama in ka ga ɗaki da tuta ko da tasa ko ɗan kwali to ɗakin amarya ne to kai fa daga cikin ka fa ba za ka yi wani abu ba wai duk kai kai kana kallo za a yi kai kana kallo za ka ai kai abun kunya ne su a gunsu su mm. baka ma kai wannan aiki duk abin da za su yi kai ba abin da za ka yi wani ma idan za ka je gurin shi zance shi zai ɗauki salai ko sisi abin da za a ba budurwarka ba zai barka ka ciro na hajjiyunka ba ya za ka barka ciro ko kana da shi ba za ka yi ba to kaga taimako na na farko kenan mm. idan aka ce yau an yi aihuwa to ruwan da za a yi suna abincin suna ruwan da za a sha a gidanka da daddare abokanka za su ce to gobe fa sunan gidan wani za a zo a taru a duk wani abin da za a tara ruwa a gidanka sai an kai shi za a zo a ɗauko guga babba wanda zai ci tulu guga ɗaya zai cika garwa kananzir a zo a tare a rijiyar na ana jakayya masu ja suna yi masu kaiwa suna yi sai an cika duk wani abin da za a zuba ruwa a gidan nan kuma a daren wannan duk wani mai kawo abinci garin tuwo daman wasu tsaba wasu garin wasu tuwon wasu shinkafas duk abin da za a ci a gidanka ba kai sakai daidai cokali ɗaya ba abokai ne za su kawo wai dan baka da shi ne ake wani abu baka da shi bane shine taimakekeniyar ai mm. Garin tuwo wani bayan an yi sunan har sai in ka bari ba ka bayar ba sai azubu da wanka kana cin garin tuwanka na na gudunmawa wallahi na gudunmawa an shanya ko ina arba'in fara kwana arba'in da kai da ita wallahi sai kun sai ku kwana arba'in yau in kai bako a gidanka akalla a samu mutum biyar ko goma na makota da a ce a gidan wani da bako a zuba abincin a kai rayuwar da kenan rayuwar da kenan za mu dawo wurinka aminu mai dawa fage tun da kai tsaka-tsaki ne ka ji fa alewa irin ta da abin da yadda al'amura suke eh, musamman a mataki na karkara mm. wannan yana gaya maka ne kafin ya shigo ya zama dan birni mm. rayuwar da ya sani ta karkara to kai tun da a birnin kake mm. ya lamura suke ne a tsari na watakila na abin da ka gani da idanka da kuma abin da ake cewa kunne ya girmi kaka to jama'a salamu alaikum kamar da yadda na gani a magana a iya shekaru na ne da na gani gaskiya a yanzu kusan duk an zubar da abubuwan taimakekeniyar yadda muka taso muka gani ana yi wanda muka ga iyayenmu muka ga yadda ake a makota wanda saboda tsabar zumunci ma mutum ne zai zo ba dan uwanka ba ne zama zai zo na haya sai ka ga ana kashewa abin ne har garin su in sabga ta tashi sai a tura mu an sha tura mu garuruwa da dama mu je mu zauna a gama shi sagalin biki a dawo to abin ne zai aka rasa a rasa taimakekeniya yanzu da aka yi masu arziki yanzu masu kuɗi aka yi mai arzikin da idan yana da naira dubu ɗaya da ƙyar zai ci naira ɗari shida a gidansa duk a makota za ta tafi da yi wa addinin allah hidima walau a unguwar da kake za ka ga wani da shi amma ɗansa bai je makaranta ba za ka tambaya me dalili da an faɗa ma kafin uban ya sani ka je ka biya wani yana tafiya ma uban bai sani ba za ka fuskanci kayansa sun yage hmm. sai dai a ɗinka in lokacin shayi yayi sai ka ga an tattara yaran gaba ɗaya an yi mu lokacin da za a yi mana saboda tsabar ma irin zumunci na da haddala sai da aka shiga aka ɗebo lokacin da za a yi muku sha? Eh, sai da aka je aka ɗebo yan uwanmu waɗanda aka auri iyayensu muka tashi muka gansu da iyayenmu aka haɗa mu wajen mu ashirin da biyar aka haɗa mu aka yi mana shayi lokaci guda lokaci daya kuma ba wanda ya fita sai da aka warke aka yi gaba ɗaya aka haɗa mu aka yi mana ɗinki in mun je nan mu je nan mu je nan mi kwana biyu mu je nan mi kwana biyu gidan yan uwa bayan kuma eh bayan an yi to amma yanzu ina irin wannan zumuncin yanzu mutum ne zai zo yana da dukiyar a unguwa ma abinci da Allah ya ji kan wani babanmu Alhaji Usman mai Dubci bal za mu je mu dawo ga mu da gajeren wando da bal haka zai tsaya a unguwa ya tare an ɗebo ruwa a bokiti an ajiye wallahi daga bal daga bal baya kyaman mu baya komai su fa sun yi sallah haka zai tare mu ya an fito da shinkafa da tuwo a tire wallahi haka usman mai dubji zai ajiye haka zai tare mu sai mun zo mun wanke hannu da takalman mu suna warin safan bal ba ruwan sa zai ce mace zai da shi muke ci ranar juma'a ko in ya taso daga kantin kwari akwai wata marsandi da yake da ita irin ta da'yar doguwa sai ya zuba mu a tuci sai a kai mu filin sukuwa mu ga yadda ake yin sukuwar wakai a nan ma ba zancen ɗansa ba a gaba ɗaya zai tattara mu wajen mu mu ishirin sai tafi da mu da mun je zai ce a kawo mana nama na sile hamsin ko na kaza a waje shi ba ci zai ba shi da kyale shi inda akwai goransa hmm. amma fa akwai makaranta da ya ajiye wani malami malamin karatun qur'ani duk a cikin 'ya'yansa da 'ya'yan unguwa wanda bai je makaranta ba in ya dawo yana da bulala shi to kaga irin tarbiyya da kwaimatakeniya irin ta da yanzu babu saboda me saboda waɗansu a ɗabi'u da aka ɗiba na zamani da yawan kalle-kalle a kafafen sadarwa kafin mu zo gana eh, bari je ga barista amina barista amina eh, ke yanzu kina da kwalaye da yawa a wannan fili kamar yadda na yi bayani a baya ya ta taku mahangar eh, tunda watakila wato an kawo maki kes kin je kotu akan abin da ya shafi mu'amalan nan ko ta zamantakewar aure ko ta zamantakewar 'yan uwa ko ta zamantakewar gari da sauransu da sauransu dai me kika fahimta na game da batun nan na keniya da tallafawa juna da aka sani a ƙasar lardin arewa a shekarun baya to auzu billahi samiul alim allahumma salli ala muhammad wato maganganun nan da waɗanda suka gabata suka yi sun sa gaba ɗaya jikina ya yi sanyi saboda da na duba sai na ga ashe mu kanmu kwata-kwata ma ba mu fahimci rayuwa ba ne domin duba da tsari na shari'ar musulunci a matsayina kuma na lauya wacce ta karanci bangaren shari'ar musulunci wallahi addinin musulunci bai bar komai ba saboda idan ka duba abin da aka koya mana a makaranta akwai abin da ake cewa sources na shari'a wato yaya ake ake samo shari'ar musulunci muhimman hanyoyin da ake samowa guda hudu ne qur'ani hadisi ijma'i da kiyasi akwai secondary source of shari'a wato bangare na biyu wanda su kuma wajen guda bakwai ne dai wasu malaman sun ce ba haka bane amma muhimmin abin da zan gina magana ta a ciki a cikin sources na inda ake samo shari'ar musulunci akwai abin da ake cewa urfu wal adat wato custom and tradition al'adar mutane da ɗabi'arsu addinin musulunci ta ce idan kyakkyawa ce a tafi da ita ta zama bangare na shari'a to yanzu kalli duba da yadda magabata da wasu kai magana suka faɗa irin wa'annan kyawawan ɗabi'u gwalagwalan al'adu namu yanzu babu su duk da cewa gashi shari'a ta ba mu daman mi kuma za ka yadda da cewa idan ka duba a shari'ar musulunci kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ɗabi'u da al'adun larabawa wanda suke masu kyau ne wanda da addinin musulunci ya zo ya yarda da su kyautatawa bako kyautatawa makoci mu'amala to di yau a kasar hausa ni ma duk da ban san a inda zaka sani ba tsaka tsaki ne amma ni kaina a ke kunne ya girma kaka ce ake bayan shekarun mu daya da ke to to in ka ce ni yar kunne ya girma kaka ce muhammad zan gaya maka ni din nan na taso a unguwan mu a gwammaja layinmu layin masaka inda muka fara zama gaba ɗaya tun daga farkon layinmu har ƙarshen layinmu gaba mu muna haɗuwa mai wani abu da ake cewa ciyayya kowa za ta je ta ɗauko abinci malam dama mata ma suna ciyayya ga hinan ta faɗa maka ai ayyan mata suna yi kuma wallahi wani abin sha'awa da nake cewa gaskiya dai a shekarun na da kake raina mun su gaskiya yaran yanzu sun yi asara saboda mu a lokacin mu wallahi azim eh, muhammad makaranta allo ɗaya muke zuwa gaba ɗaya 'ya'yan layinmu, makaranta primary ɗaya muke zuwa makarantar dare ɗaya muke zuwa mun san junanmu mun aminta da junanmu kuma mu ne ƙawayen junanmu kuma mu muke kare mutunci da haƙƙin junanmu. amina kin ji tattaunawar da aka yi a zauren muhawarar biyan da aka fafata to abokin aikin mahmud lalu ya tattauna mana da wani shahararren dan jarida mawallafin jaridar daily nigeria ta yanar gizo wato jafar jafar inda ya mana bayani akan abin da ya kwaɗaita masa taimakawa magajiya dan batta da na saka wannan abin nan wakar su ɗan tuna mutane da da wanda suka santa a da. Finish hmm. abin da zai fi a bari bincika in ji matan nan shi tana da rai ko kuma ta wasu ce ta rasu wasu ce ta mutu sai wani aboki na da ke gidan rediyon kano mun zala hausa sai ce mu ai tana nan da ranta a mm-hmm. tun da ya yi information officer na wannan shiga sai ce mun ai tana nan da ranta sai yanki da allah ni ko zan zo kano daga abuja mm. sai mu tafi makodan na kwai na gari na taho kano na tsoro kano muka tuka mota muka tafi ya raka ni wannan gari na je na same ta da muka nemi wayar wani makwabcin aka kira aka ci kada ta tafi bara yau tana da bako daga kano zai zo shi kenan ta zauna bata ta bara ba mm, wato ya kai ga habara ma ta koma yi kenan bara take yi mm. bara take yi sosai da yake a goranta da komai ta makance muka je muka same ta wato cikin wani halin kakani kayi matan nan wacce ta ba da gudunmawa mai yawa akan ci gaban ne ta harkar ta sana'ata ta waka bai kamata a ce an bata haka a wulakance ba ta sha wahala a da ta yi waka akwai waka da ta yi wacce ta jawo aka ta saya yara makaranta a wannan lokacin wajen shekara arba'in da suka wuce mm. watakila waɗanda aka saka makarantar nan yanzu watakila wasu biyayyen mu ne haka wasu yanzu zan farge sun zama manyan jami'an gwamnati da sauransu wato ta yi waƙoƙi eh, ta yi waƙa kenan kan abubuwan da suka shafi kwadaitar da iyaye su sa yara a makaranta kwarai da gaske ta yi waƙa sosai a kai yara makaranta yadda ke magana wanda ba ilimi daidai mutum ya ci garin kwaki Diga mm. tana ta yin wannan waƙar za ga waƙar ta ɗan zaburar da iyaye a wannan lokacin mm. an kwaɗaita mutane kai yara makarantar aka aka aka wannan bayan wannan ta yi wasu ma da yawa da suka abin nan na faɗakarwa eh, da dama hmm. to da na ga yanayinta da na zo na kawo labarin cewa na je na ganta na ga yanayin da suke ciki ta makance tana bara wato abun ma da zai ban ciwo ya taba mun zuciya da ke ta makance bayan na gama zira da ita na fito da gidanta to ta zata har ma mun shiga mota mun tafi hmm. mun dan tsaya haka muna sallama da haka makwabtanta mm. sai dan ji hayaniya da ta fito za ta koma wajen barata mm. ko sai ta tsaya tana mana bara a wajen ba ta san cewa ku ne ba a dawo lafiya ba ta san mamu ba ne mm, na ɗauko ɗan abun hasafi na sadaka na bata aka ce ai bakin ki ne ta ce au to to to to to ta ta Allah sarki tun daga wannan eh da na dawo ne bayani jama'a suka ce ai yadda da za a yi buɗe wata gidauniya da za a taimaka mata hmm. ni yadda da wannan abin duk da ba na son shiga duk abubuwan da suka shafi ya harkar tara kuɗi ko na harkar kuɗi na jama'a ba na son shiga amma jama'a suka tursasa ne suka ce wannan daban ne hmm. sai an kafa mata gidauniya haka ko aka kafa gidauniya kafin ka ce ne wannan sai da muka ce mutane don Allah a tsaya haka mun samu isasshen kuɗi da za mu siya mata gida daidai gwargwado wanda ya ishe ta ta zauna da ɗaki biyu haka da ɗan abin nan daban ɗaki bayan haka kuma mun samu kuɗin da za mu iya bata hasafin da za mu rika bata duk sati muna tura mata kuma duk wata muna mata wani aiki haka daban mun samu kuɗi masu yawan da za mu iya mata sutura nan da shekara uku da kuɗin kayan sallah da komai da kuɗin da dukkanin abincinta na shekara uku muna da shi da kuma a cikin wannan kuɗin da muka tara kimanin wajen miliyan biyar da dubu ɗari uku. Ya zuwa yanzu. A cikin su za mu yi a zuwa da zuwa a kwana biyar mm. aka yi wannan muka rufe asusun. Mm. Wato har sai da kuka nemi mutane da su dakata da ba da gudunmawa kenan. Yi ai sai sa muka ce mutane ai mun rufe ba asusu daga yau. Mm. amma duk da mun ce mu dade a kowanne sai da an gaya mun mai kula da asusu ya gaya mun cewa wata mata ta turo dubu ɗari biyu da hamsin. Allah sarki. Hmm. To, eh, haka abin yake. Eh, hmm. Ban mai da kai baya ba a misali lokacin da tun daga matakin da ka wallafa wannan hoton bidiyo na ta a shafinka na sada zumunta. ya taba ya gita maka a zuciya cewa za a kai ga har a kafa gidauniya a samu waɗannan maƙudan kuɗaɗe? wallahi ban taba a tunani ba don ni da iya daidai gwargwado na na so na sake komawa garin mm. na dan yi mata dan kokari to sai na ji jama'a suka ce ai su ma suna so su taimaka to mm. shi ne abin da jama'a kowa ya taimaka aka yi ta abin nan kamar ma yanzu mun ta asibitin ido jijiyar nan ma sai da ta zo mm. abin da shekaran jiya ta zo su zuwanta na biyu kenan kano ta ga wani kwararren likitan ido ana ta kokari dai a gani wato sun abubuwan ne kasan harkar maganin gargajiya da waye suka je duka masu taba ido na gargajiya suka yi ta abin nan mm. To a Jafar kaman wannan hubasa da kai ko kuka yi a kungiyance kamar ya yake nuna yanayin taimakekeniya a tsakanin al'umma ka duba dai cikin kwanaki biyar aka tara waɗannan kuɗaɗe kamar hakan me ya nuna maka? na farko ya nuna min cewa wato jama'a suna da zumbar taimaka inda suka san wanda yake neman taimakon mutum ne wanda ba zai ci amana ba ba wai yaban kai ba hmm. amma ni wannan abun wato inda ya kara min daɗi ya cewa ina jin alfahari na taimakawa mutumin da ke cikin kanyi hmm. ina kuma jin daɗi a zuciyata cewa da mutane ba su yarda da ni ba idan na zo na ce a taimaka ba za a taimaka ba saboda wasu ya ji tani ko aljihu na zan tura kuɗin. Mm. To kaga wannan ai abu abu ne wato daɗi da zai baka wato abin nan farin ciki kuma insha Allah zan faɗa da wannan abun ke zama waɗanda suka waɗanda su ma suna cikin wannan kanji da can baya wataƙila wani tsohon abin nan malami ne babban malami ne da ya shura a da mm. amma yanzu yana cikin wani yanayin Allah da zai za mu fara zakulo su ko wani tsohon mawaki da da ya yi waka ya yi shuhura duka irin su kuma wani dan wasan kwaikwayo da shi ba da an san shi mm. ya yi shuhura dukkan su za mu ɗauko su a hankali a hankali mm. muna muna ganin yadda za mu taimaka musu. Mm. Duk da cewa mutane sun baka wannan shaida haka a ce ta cewa ka kafa wannan gidauniya a samar da waɗannan kuɗaɗe kuma kaga an yi tururuwar zuwa tallafawa. kaman me ya kwadaitar da ku kuka zo kuka fitar da sunayen waɗanda suka taimaka aka jera aka faɗi ga kuɗin da wane bayar ga kuɗin da wance ta bayar a wannan gidauniya da kuka ba na'am wato abu biyu ne suka saka hmm. na farko babban dalili shine don mu nuna cewa abin nan fa ya muke yi ba ba wani kwaikwayo duk wanda ya bayar ga sunan shi hmm. duniya ta gani shi ma ya gani kuma domin ne asusun ba nawa ba ne da zan iya ganin komai aka na wata kungiya ne da muka yarda da ita sai muka sa muka amfani da account din su su sanannun abin nan kungiya ce ta sa kai da aka santa suna da mutane wanda suke abin da wani Ibrahim Gama an san shi to sai muka amfani da tasu na dan samu lokaci na shiga cikin jerin suna na duba sai naga kaman mata sun yi kasa a gwiwa lura da cewa mace ake so a taimakawa a wannan tafiya kaman kayi mamaki da kaga cewa <laughs> mata ba su kawo dauki sosai ba eh, ka san wato abu ne wata kilme biyu hankalin su da kai ga abun ba wanda ba su abun <laughs> mata suna da tausayi mace mace za ta iya cire ma abin da ke hannunta gaba daya mm. ta yi taimako da shi mata suna sun fi maza irin wannan musamman an muka yi la'akari da karin maganar da ake cewa ciwon ya mace na ya mace ne eh, na ya mace ne mm. na ga ibrahim shi mai ma ya dan yi tsokaci kan wannan cewa mata sun yi kasa a gwiwa amma bayan ya yi wannan magana na ga ya zaburar da su yawo wato ana ta eh, <laughs> sun dan taimaka da wanda bayan an rufe asusun ma mm. wacce ta bada babbar gudunmawa ai mace ce ta turo da dubu ɗari biyu da mm-hmm. duk da an rufe aminci a tsaya da bayarwar amma ita ta ga ina mm. kuma akwai akwai wata mata ma a nan a nan a nan Kano Sa'ida Sa'ad mm. ita ma tana ta abin nan yaya za ta yi ita ma ta sun yi mutai ta bada kokarin ta bada gudun mota ta ta in tura mata ma in sake tura mata abin nan lambar account din ban tura mata ba haka hmm. mm. to jafar kaman da aka ba ita magajiya dan batta labarin wannan tallafi da ake hada mata ko aka hada mata kamar ya ta ji ko kuma ya ta yi da ta ji wannan labari wallahi in ka ji murna da farin ciki wato babu abin da ya bamu abin nan sha'awa da muka je muka same ta muka gaya mata kuɗin ba ta nuna wani kwaɗayi ba da ta nuna ta ce a kawo ita sai dai a bata kuɗin ta ba kowane mm. abin nan kaza kaza jiya ma da aka haɗa da ita a waya mm. na dawo ne wajen aiki na abuja tana gaya min cewa ai ta ci kaji ta ci kifi ta koshi ta ce ta ce cikin ta cikin ta lafiya lau yanzu mm. to kaga wannan abun alfahari ne abun jin daɗi ne Mm. Mm, to a ƙarshe eh, a ƙarshe jafar kamar wani eh, wani irin tasiri kafafen sada zumunta suke wajen yanayin irin na Kenya. wato na'am tasirin a bayyana yake akwai abin da bature ke cewa storytelling mm. power na storytelling idan ka kitsa labarinka yadda ya dace ko kuma ba ka kitsa ba ka rubuta labarin yadda ya dace irin yadda zai janyo hankalin jama'a wanda yadda zai tausasa zuciyar jama'a kaga da na tashi yin bayanin ai sai da nake ce ga abubuwan da ta yi harkar abin nan waka ta ta sa an samu ƙarin abin nan ɗalibai da ake ɗauka a sa yara makaranta a wannan shekarar wajen shekarar alif da shida da saba'in da biyu zuwa saba'in da uku a wannan lokacin mm. haka duk waɗannan abubuwan na fito da su na tsagi sai jama'a suka ta abin fi tausasa zuciyar jama'a kan iyayen da abin ya jawo ra'ayin jama'a saboda tasirin kafofin yada sada zumunta hmm. a wannan lokaci domin hmm. in ka tashi daga bacci waya za ka ɗauka ka duba lokaci ka gani ko wani sabon abu ya faru hmm. ka kai tsokaci a kan shi kuma fahimta wato sada zumunta ya zama kamar wata cibiya mm. ya zama kamar wata matattara ko kuma wata mahada ko kuma wani kurmi jama'a idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji hirar da shi Jafar Jafar ya yi da ita magajiya ɗan batta lokacin da ya kai mata ziyara a makoda. sunana magajiya dan badda halima yan na malam lasan ni shekara ta tamanin da hudu yawwa mata a gidan alasan a waka da na fara Allah a gaba bismillah Allah Kaɗan kenan daga cikin abin da za mu kawo muku daga tattaunawar tasu a tara a mako na gaba To masu sauraro a nan ne za mu dasa aya a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Julie Leathers Gresham da injiniyan mu na yau da ya daidaita mana sauti Mr. Rob McLean tare da abokin aiki na da ya taya na gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Kan ci gaba tilas ne. Ku kyale shashanci an sharri.